Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sinu kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jan mutane gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu. A yau biyar ga watan Agusta na shekarar 2022 filin na nishadin waƙoƙi da girke-girke ne. masu sauraron muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu leƙa zauren tattaunawar mu a Kano. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga wakiliyar sashen Hausa a jihar Kano Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana a filinmu na nishaɗi. Shirinmu na nishaɗi bakoncin wa muka samu. sunana Fahid Muhammad wanda aka fi sani da Plago Ziri mai wanka da faru. Faru? Ya. Saboda swag ɗin yake wanka da faru? Eh, to mukan ɗan taɓa wanka da farin lokaci zuwa lokaci. Farin farin famfo A kai, farin gaske dai. Wani lokacin amma mukan sirka da ruwa normal na bohol. Amma dai in ka sa faru ko jarka ɗaya ne a think kawai za ka yi kwaba wani kariyawa ke da tunda roba ɗaya bokiti guda ai kamar babu ke da a no ai shi faro roba ɗaya daidai yake da bokiti uku na ruwa fa wani irin faron tukuna faro normal faro bottle bottle irin e, shi faro bottle water kamar ni kamar roba ɗaya ya kai irin normal ruwan famfo bokiti uku to me to a waƙar me ake yi waka kamar wakan kamar ya ai kai mawaki ne ya i am an a bangaren wakar na hip hop kake yi ko na, nana yi ok ina wakan hip hop ne um yaya aka ba ba mu labarin ka kai ok labari na ni dai bahaushe ne kuma baki a fata sannan musulmi sannan na yi primary school dina a nan kano state tudun wada primary special primary school a nan nasara local government kenan an haife ni a nan tudun wada na yi secondary na a government college kano ktc sannan na tafi a higher institution inda na yi diploma a college of art and remedial studies kano cas kenan um, na yi government ne government ya to ina batun aiki aiki eh muna music kuma sannan muna wasu businesses sun haka ba a samu aikin gwamnati ba ya ba mu samu aikin gwamnati ba wani irin businesses ake yi eh to akwai irin businesses din dai wanda wasu online ne wasu kuma wasu business ne da kamar artist kin san yakan yi wasu businesses wanda ba sai duniya ta san kai ne kake tafiyar da waɗannan kasuwancin ba mm. amma dai kuma kuɗin ka na ciki kenan dai kana da sana'ar ka a hannu yawwa to ya aka yi aka tsunduma ga waka to gaskiya ni dai kawai waka ce take sona ba kai kake son ta ba gaskiya me yasa ka ce wa kaki take son ka to uh, i was a footballer before and a very good footballer namba nawa kake bugawa four <laughs> namba gaba kenan a namba hudu tsakiyar fili mu ne zuciyan ball ma gaba ki daya to kuma dan ball ya ajiye duk da na ga yanda matasa idan suna son yawwa thank you ne bil haƙi da gaskiya thank you eh ni ma nayi serious ball nayi ball sosai dan na yi ma yi tun daga matakin youth sport federation of nigeria interstate ne ake duk state ana daukan kamar players 20 so tun 2019 daga under 13 na fara yi swan har under 18 don inda za a cire waɗannan 20 players da kano amma monk don early 2017-18 sai daga zama ma captain and as captain consign mun ci president unity cup a kaduna na duka nigeria sannan ina captain a katsina ma at the same time so kawai kin san kamar rayuwa is you know destiny fate is everything so kawai na zo na iya waka e eh, kawai ina dan ji ina saurara ina dan yi kawai ban taba yi ba kamar wasa sai wani guy ya dan yi motivating din haka ya in dan je studio mana in je dan yi kaza haka na je na dan yi waka kawai normal kuma wakan yayi dadi abun mamaki a matsayina na bigina so ina ma jin kunya ba na so a sanni ake saboda france ina na ball kin gane kana ball kuma a zo a ce gashi kana music ina dan boyewa a hankali dai kawai abun da na yi dan abun sai in ga kamar france na ko wanda suke yin harka wanda na samu su za su yi serious sun damu da abun ni kuma ana kira na ma zo mu je shu zo mu je studio na ma ya tafi yawon ball ina katsina ko ina wani gari so sai ya zama ban je ba su kuma masu yin serious din sai yanzu in yi abu don time din ni waga ɗaya nake a shekara a time din mm. su kuma za ki ga mutum ya waga 20 wayi amma guda ɗayan nan sai ki ga ta ya mutsa hazo thank you so aka aka daga finally kuma da na zo na gane abin na so na kin gane sai ni ma na fara son shi da zuciya na to eh, zan koma baya me yasa ka bar bal ne wa kawai kawai music din ne zo ya fi karfin bal din ina ji ina gani har yanzu ina takalma na ina zuwa awal din na ga dama har yanzu kuma akwai coaches da waye suna kira na kadan zo training filin mu waye amma last year ma na buga league na buga nationwide amateur 2 a kazauri na bi wani club ana ce musu SBS amma daga shekaran ban gara buga wani club ba kawai sai dai ina ga dama ko ba ka da ra'ayin ka goma balle. to gaskiya dai sai dai idan destiny ya yi halinsa to ka ce a shekara su guda kake yi waka wadancan shekarun ba eh, a oh, yanzu eh. ba guda ɗaya kake yi eh yanzu ina dan yin wakoki akan iya samun waka uku biyu waka shekara nawa kenan da ka fara waka four years shekara hudu da ka fara yaya mafi yawan mawaka zaka ji kowane da labarin shi wasu iyaye wasu abokai ba wanda ya so ya kawo ka cikas a ce me yasa ka ɗauki waka gaskiya ni dai daga gida ban samu challenges ba kamar in ka zo gidanmu ni kamar tun ina yaro aka ban da hayaniya i focus on what i am doing thank you so gidanmu ba ni ban taba shan wani abu ba na shaye-shaye ba taba kaka rana a ci ko na yi fada da wani ko na ji na yi raunar rashin ji ko na ba to shi yasa ko me na kawo irin gidanmu su ga ina yi sun san ba zan kawo abin da misali zai taba yauwa saboda gidanmu kamar babban gida ne gidan malamai ne su babana Pabanais athlete ya yi gudu don ya je ma Olympic tare da under 23 na Nigeria a gudu. Su yana da wayewa akan abubuwa. Su ya yi supportin dina 100% sai dai irin kamar tara gashi da irin waɗannan abubuwan ya kan yi fada wani lokaci. Ina shigar ka ta Hausawa? ban ga kai shiga irin na mawakan hip hop da sauransu ba eh muna dan yi amma dai gaskiya ba irin wasu din nan ba saboda yanayi na mu har yanzu ana iya mana fada an ban kwana a gida ba ana mana fada mun yi aski ba daidai ba da sauransu tunda still har yanzu mu muna gida ba mu bar gidanmu ba to da wace waka mun cika masu sauraro da surutu da wace waka ka fara a rera mana mujita wakan da na fara wani waka ne um, kamar freestyle ne muka yi mu hudu da mu da wasu abokai na haka su sun ma daina waka yanzu bi nake cewa na ce my head is touching really ne ga don try me mad true bayani too much of the everything is bad vocabulary let me teach you guy you word by word spending more uh, menene getting money uh, spending money easy na mamanta kamar da ita wacce ce yanzu aka fi sanin ka da ita gaskiya dan baki ne dan baki ya me yasa ka zaɓi duk da dai ban ji ta ba me yasa ka zaɓi waka eh kamar if if you can see i'm black mm. by nature mm. so kawai sai na decide misali ai da wani ma ya tsokane ka kin gane in ka fara tsokanan kanka sai abin kuma ya zama ba tsokana ana tsokanan taka ne a ba ne tsokana mm. na kawai naga kamar ni mutane sun yi wakan wani fahimta mm. ni ba wai ina magana ba ne akan kai baki ne dan nan ina magana ne akan duk wani wanda yake afirka ko da fatan shi fari ne is black so irin ina so in nuna muhimmancin. Mm. baki ne amma dai a yadda wakan take kamar irin da kuma yanzu irin kamar a media dalilin wakar kamar bakaƙe sun samu respect sosai da ke gani wasu ma da yan mata ba su san su da ke gani suna cewa kai ai baki duniya ne waye kin gane irin abin nan ya take to okay ita ina cewa ana yin bilicin a yi fari babu man bilicin din baki yarinyar fara ce doguwa sai wata gajera yar rubaka dukansu suna son saurayi aisha tana son ɗan baki ai an baki ne ya je tafiya da ya dawo hannun shi ba tsaraba yar farako ta ɗaura siya kasar ranar akwai jaraba kaki akwai ke da kyan fuska na ga hoton ki akan insta kuma allah raba ki da yan iska sun zaci ba ni da wayo da ni kaɗai suka raina bot na kwace musu yan eh mana yan bakar kwace ko yan bakar kwace duka kowanne yada ne duka da fararen da bakaken da zawarawan da budurwoyin duka na kwace su yanzu dai ban da martabar baki akwai wani darasi a wannan wakar ko tunda na ji kai zancen bilicin eh thank you eh ina kamar duk dai na cikin magana na ne kamar kana baki misali kana baki me yasa ka koma fari mm. kamar i think is eh, isn't good cause ai baki is, is beauty mm. baki is gaskiya ba za a iya siyan is cute yawa eh ana yin bleaching a fari amma ba za ka iya koma baki ba banda wannan wacce ce kuma aka san ka da ita akwai mai wanka da faro din to ya take mai wanka da faro ita ce bakan da ka halatta da naji da eh gaskiya ta min ita ce kamar wakan da ya dago mm. kusan aka karbi wakan sosai mm. sunan mai bi ne kawai don wakan ya shiga top 10 na arewa 24 kuma time din ana kallon top 10 din nan sosai mutane to har of ya fi shekara ɗaya ko biyu ma da fita amma still har yanzu ina haɗuwa da wasu a wasu garuruwan ma dan ban mantawa na je kaduna wani lokaci motan ya lalace wasu yin islamiyya sun dawo da yawa mun fita muna gyarawa da sun gani la mi wanka da faru suka zo da yawa su irin wannan abubuwan to ya take ita ci gaba da gashi ni ba ami roba bane to ya zanyi fashi ama moni monga kuma ba mi bi na bashi mi maka ka pound sakanta da jini always together mu kwana mi gini ama rafa super bill da shegen magini Ke wan babban yaro na zama tauraro waziri yake iya yaro mai wanka da faro yaro karami ga nazari ga tunani neman ilimi sannan bana karambani bana tsegumi domin bashi da amfani haka hmm. wakan yake shi kuma wani darussa ne a ciki shi wannan is just a vibe you know kin san akwai waka kusan kala bangare bangare ne akwai wakan kawai da zaka dan nishaɗi kamar kin san culture na hip hop ne kamar irin kuri ka kuranta kanka kin gane ai yawwa thank you so kamar salo ne na dambara. to kanka ka kamba ma yawwa thank you ni ne wanka da faro a cikin mawaka wane ne um, gwarzon ka wane ne kake idan ka kalle shi na burge ka gaskiya suna da yawa kawai ni every good artist duk ba irin wakan da bana ji wakan dan kwairo wakan nanaye wakan to wani ya fara zuwa kanka yanzu na cewa yi gwarzon ka wanda ya fara zuwa kaina mm. gaskiya babu ba wanda ya zo kawai kaina ne zo kaina kanka kake burgewa kaina kawai na tuno banda kanka kuma fa <laughs> suna da yawa wanda suke burge ni shi yake duk sunan da ya zo yanzu ka gaya mana kin ga yanzu na tuna em yanzu dai a yanzu gaskiya artist masu burge ni akwai dan musa new prince na gombe i love his music i love his style irin lifestyle din shi ina so ma banda music din shi someone like umar m sharif hamisu breka boc madaki oga abdul wani irin alfanu aka samu a harka ta gaskiya dai suna da yawa kin ga na ɗaya akwai kamar alfarma recognition irin ana ganin ka za a gane ka na biyu akwai abubuwa da dama wanda da suna maka wahalar samu yanzu sai dai ka sa ma a bawa wani a ta bangarori da dama akwai mutane da da baka isa maka jera da su ba amma yanzu ya kai ya kawo za ka iya jera da su don abin da ni aka min na ji daɗi bambantawa akwai wani lokaci akwai wata fan ɗina number haka da na je abuja muka yi waya ta ce ta zo guri ra'ayin da nake ta ce mu je gidansu mu gaisa da 'yan gidansu mm. abin da ya bani mamaki da mamanta da babanta da 'yan gidansu da kowa suna nan na je da na je da kasan irin kamar wani dan uwansu ko wani ɗansu wanda ya tafiya ya tafi wata ƙasa ya je dawo mm. dan da kyar sittin karfe sha biyu na rana na je mm. gidan da kyar sha biyun dare suka dawo da ni hotel din mu babanta da mamanta da 'yan su duka suka kawo ni a mota sannan sun min abin da gaskiya it's unforgettable in my life me burinka a harka ta waka E eh to gaskiya burina shine in ba na so in gaji magabata na kamar wanda suke music irin suka bari ko na bayana haka na gaba na haka ba na so in yi abu exactly yadda suka yi su suna yin har yanzu still a local level ni kuma i wanted to take hausa to international level ya zama kamar yadda irin yan kudu nan da yan kasashen afirka waye suke iya zuwa ga sun yi show sun yi tour a london mm. waye to mu ma a ce wata rana mun kai hausa wannan level din yadda idan na bayan mu sun zo za ki gani akwai kofa a buɗe wanda mutane da yawa za su amfana barkatai tunda in na sama suka matsa suka je international na bayan suka matso local level za a samu 'yan ƙasa wanda da su ba sa genin su kuma za su yi replacing wanda kuma ba a ma magana su kuma sai su shigo makamin wancan gaskiya wannan shine burina to al'adar shirin da muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce muna baiti ko muna amshi ya rera voa a hausa um, amshi ko baiti ko kuma ya sha kayi amma duk wanda ka zaba daɗe ne amma kuma ba za ka yi tunani ba ina shiru kana buɗe kana na voa sunan abin voa hausa voice of america ba ok voice of america ok ga ma a voice of america daga nigeria cikin afirka zan yi mata waka ni daɗi da nasiha saboda wannan na riga na saba domin ita ce ɗabi'a kuma ba na so in keta shari'a mun gode lallai ka sha kayi ba <laughs> ai ba ma yadda ba sha kayi yanzu kuma sai filin kwalamar To yanzu kuma masu sauraron mu za mu muku tuwon labshi na kuskus tare da miyar kubewa ɗanya wadda ake gama ta da busasshen kihi shi wannan girki abin da zaki nema wani gida zaki neman kuskus in ki gehe guda ki aje ki samu fulawa ki madaidaiciya ki aji kamar kuskus leda guda kina iya sayan fulawa Eh, rabin rabi kwata ki aji sannan ɗaya gehe za ki samu kihin ki bushashe ki samu manki kayan yajinki ki samu daddawaki ki samu kuɓewaki ɗanya tumatiri na kwanko da kulkule da akasari muna hausa muna amfani da shi busasshen tattasai da ake dakawa ja ki neme shi da gishirinki da ɗan maginki da tumatin ɗanye idan kina bukata ma akwai wanda bukata tana sawa har da wake suna sawa to amma sai ki nemi da ɗan digadige na na gyaɗa ki aje gehe guda da farko eh, za mu hara da shi kan shi tuwon tuwon ainihin yadda ake kowa sai da ake tuwon laushi a ɗora ruwa ne bisa wuta ya tafasa a yi talgi a yi tuki to sai dai wannan na kuskus idan kika ɗora ruwa bisa wuta Eh, kuskus ɗinnan taki a ƙasa za ki iya daidaita ki sa ruwa ya mata yawa ki dama ta kamar zaki kunu mm. da zaran kin dama ta sai ki sa ta a ruwan nan kamar yadda take talgi ki sa muciya ki motsa wannan kuskus za ki barta ta ta da huwa ta ta da huwa ta ta da huwa an ta dahu da kanta uwar gida za ki ga ɗiyaɗiyan kuskus ba ki ganin su sun mutu hede ki ga tana ta yabki mm. tana yabki kamar kin sa yodo to lokacin ta dahu kenan sai ki ɗauko fulawa ki wadda da ita ne zaki tuke wannan tuwo naki na kuskus zaki tuke shi sosai in kika ya tuku sosai ya gama jikin shi kika buga shi kika ja shi kika buga shi sai kika gaba ɗaya fulawa ta hi ƙarfin kuskus ɗin nan zaki ga kin yi wani irin kalar tuwo wanda kuma gashi nan tuwo ne mai daɗi mai kamshi yana yabki har yana ta da kamshi mai daɗi wannan tuwon in kika riye shi hu daga ya hu inda zaki zo hudda shi ki samu manki a gehe wanda zaki zanki sha mu cokalin da zaki kwalhotuwa sai ki samu ledodin ki warare in kina so kamar yadda ake kullun daurin kafa ko kuma ki samu dan kwanan ki kararrami ko yan roba el karama wanda in kika kwal hotuwan zaki sa a ciki sai ki mulmule shi ki mulmule shi ki mulmule shi kamar dawo sai ki jajjera shi ki aje wannan tuwo in kika yi da mulmule shi man nan ya bi shi sai ki ganki aje shi ma bai kama lidde bai kama kwanan da kika sa shi saboda man kuma kina rihe shi zai miki kina aje shi gefe ki sana abu kire shi zai miki tauri kigir ya kama jikin shi kenan bayyatu wannan lagab lagab tauri yake ya kama jikin shi to kuma nan ɗaya dabra kayan miya kun ji dai abin da na zana muku sai ki zo ki dora man ki bisa wuta bayan kin dora man ki bisa wuta kina iya ki zo ki yanka albasa eh, da tumatiri danyi su zaki ki fara soyawa idan kika soya su sai ki kawo Eh, tahornuwa da kayan yaji da yadda daudawa yake gama sai ki soya da attarugu tahornuwa da ma ai da attarugu ake dake ta inda bukata ma da celery sai ki gama yake dake su idan kika dake sai ki sa a cikin wannan albasan da tumatiri ɗanyen ki soye sai kin ga inda tumatir ɗanyen ki ya narki albasa ta narke biki ga idan ta sun narke har sun matso mai idan suka matso man nan kihin ki ɗaya da busasshe idan kina so uwar gida kina iya ki bubbuga shi in kika bubbuga shi ki rage mishi girma tun da wani manya ne amma kin tabbatar da kin hudda kaya kin gyara komai da komai ki yanke kin shika shi kin wanke shi kin hudda duk wata kura a jikin shi sai ki dan bubbuga shi a cikin turmi da zaran kin bubbuga sai ki hada shi cikin wannan kayan miyan da kika soya sai ki gama ki ta soya ki ta soyawa da su daudawa da komi kin ga ya kama jikin shi ya soyi mai ya hayo sama sai ki zo ki daidaita ruwanki idan kika daidaita ruwanki uwar gida sai ki kawo diga-dige sai ki sa ki sa gishiri da dan maginki in kina bukata sai ki murza a ciki kenan kin daidaita kin rihe yana ta tawasa a nan ɗaya daura kin samu kuɓewar ki kaɗanya kin mata kin wanke ta kin mata yanka ƙanana ƙanana ƙanana an san samu ne a sa ta a turmi a bubbuga ta tayi amma wa'ansu sukan zuba ta haka nan su burkake to wani fanni kin san mutane suna so in zaka ci abincin nan kana ta kiyin nan ma da daɗi mm. an ka samu burkakin nan duk sai ki ga mu burkakin ya kalkashe maka komi da komi mm. amma ke keki bubbuga shi kiyin nan kisa idan kika sa sai ki rihe abinci kika kawo kube wannan kika daka ta ita ma kika sa kawai ki rihe miya he ta dahu kiga kubewa tana jayuwa kin san wani fanni a danya in bata dahu ba tsanwa ce to amma da zaran ta dahu kika ta sa duhu tana jayuwa da kanta tana kamshi wannan kubewa ta ki ta dahu kenan wanda ana iya a zuba mu kowa a cikin gida a ci da wannan kuskus in tuwon lafshin kuskus kuma ita wannan miya ta kube a ana cin ta da shinkafa wasu suna cin ta da shinkafa kuma wasu suna cin ta da tuwon lafshin nan na kuskus da namki to kin ga ita wannan miya taki idan a ran nan tuwon kuskus kai kika kin yi wadatatta kina iya ki aje ta ma gobe kina iya ki shinkafa tunda ba lalacewa ba take kuma sai a ci da ita a cikin gida. yanzu kuma masu sauraron mu za mu yi muku tuwon burabusko da miyar taushe wato miyar taushe ita ce miyar yakuwa da ake hada ta wasu su hada da alayyahu wasu ko su yakuwa dan eh, yakuwa ta haka nan amma yakwal an yi so danya na farko dai idan aka ce burabusko kowa sani ana yin na shinkafa ana yin na hatsi kuma ana yin na eh, masara kuma har na alkama ana yi E wanda kika ga zaki yi rabus ko ko wasa idan ka sulwa hatsin ka ko dawa ko ko alkama ka ka wanke ka shanya ya bushe ka hidda kasa saboda akasari rabus ko kasa gare shi amma an ka zamna ka gyara abinka sai ka kai a maka nikanka nika dama in ka je masu mashin sun sani ka ce burabusko to burabusko na idan ka zo sai ka sa ta man gari ka hudda gari ka sa man tsaki ka tankaɗe sai ka mai da tsaki manya gehe guda wannan kananan tsakin da suka wuce a rariya su ne zaka yi amfani da su yan najeriya suna cewa biski eh yan najeriya na cewa biski kwarai kwa mu kuma anan sai mu ce tuwon tsaki kuma bare bari he su ce burabusko kenan biskin nan shine suke ce ma burabusko to eh kowa sayan da ake burabusko in ma na alkama ne na shinkawa ko na hatsi da farko olgida an ka dora ruwan zahin ke tafasa kina iya zaki ka gishiri kisa saboda kiyaye lami kuma akan je wa kanwa kaɗan wadda za ta sa eh, tuwon nan ya nuna ya dahu lumus kuma ki kawo mai kisa kisa a cikin ruwan nan su tafasa ga tsakin ki gehe daya kin daidaita ki sani sai ki zo ki tuka in kika yi wajen tukin nan kai miki ruwa an hiso yi dan tauri tauri in yi dan tauri tauri kika tuka shi yayi tsotsewa hwarin sai ki samu ciya ki tona kasan ki dan horuwa ya ki samu leda mai kyau ki rihe su kawai ki bar shi a bisa garwoshin wuta hudda a hudda ice eh bakin da ya tsotse ruwa shi hudda mishi ice ake saboda kai ya kamzo sai ya dahu kasa eh, har ya kone kuma sama danyi to wannan kika rihe mishi leda ina mai tabbatar miki wani gida da zaran kin huddo shi kika buga shi sosai a cikin kwano wallahi haka na aka baki shi sai ki ci shi ki sha ruwa saboda kin ga akwai gishiri a ciki kuma akwai mai ba zai shaƙe ki ba kuma yayi ɗaya ɗaya sai ita miyayya kuwa wadda take buƙatar kayayyakin da zaki sai da naman ki na rago ko na shanu eh, da su horno kikin saba ta da attarugu nan kayan yaji eh, albasa da alkabewa in kina bukata da digadige da tumatin danye da kulkule tumatin to tumatin na gwangwani ba tilis ba ne kasa sa tunda wani bai bukata amma aka ce eh, jan tattasai da kake wato kulkule da shi da danyen tumatiri ya ma fi lahiya sannan gehe ɗaya kina da yakoki mai kyau isassa saboda shi tuwon biski ana so in kai mishi mai yakuwa ya kasance mai yako ta hiyawa ta maka carmi sosai ya hi daɗi ya hi daɗin ci eh ta yi caram irin na bare bare ya hi daɗin ci to kika zo kika soye kamin ki komi da komi ka biwa yawa ba da yawa ba ka biwa yan wadatatta in kika sa ta yan goma ta isa ki gama ta ki soye ta bayan kin soye naman nan ki sa ta ta dahu tare da su tumatir danye kulkule da komi da komi kika daidaita kika tsaye da ruwan miya a gida sai ki sa diga dige sai ki bar shi ta dahuwa can gehe guda ya kuwa kin wanke ta tas ba kin tabbata ba ta da kura kin yayyanka ta wani gida in kika sa ta a turmi ki sabe ta ki sabe ta ki sabe ta a cikin turmi kawai sai ki dauko ta ki zuba a cikin he ga ita ma ya take ta ta in ta sabo sai ki dauko ta ki zuba to idan kika sabe ta charmin ta yayi hutowa yanda ake so maimakon ki dawa ta tun da wuri akwai wasu tun da wuri suke dawa ta ita kuma wani fanni an ka dawa ta tare da su wata kabewa da albasa tsaurake su take bisa da huwa sosai amma idan suka dahu sosai ita kin nan kika saba ta kika kawo kika zuba sai ki bar ta ta dahuwa ta ta dahuwa daga tsanwa ya kinga ta koma duhu ta yi limus tunda in ta dahu bayan kin saba ta batta wannan ganyen manya manya a cikin miya ki sa halau burin maburkaki ki ki abin ki sai ki jaye mata wuta ki jaye mata wuta eh, mai hiya matso eh tana bisa garwashi to man in ya matso wannan miya ta ki ta tabshe ta yakuwa ta yi wadda zaki gama ta da tuwon tsaki kuma kina iya gama ta da tuwon labshi kina iya gama ta da tuwon shinkawa amma akasari an yi sanin biski a gama shi da yakuwa to wallahi ina ji malama tamar wannan biskin nan da yakuwa to wallahi in kika ba barbare ina ga ko mota gare shi a baki bare aka zuba man shanu bare da man shanu tunda man shanu aka sari an hiso a buge shi da tuwon tsakin ma mm. a buga shi ya ratsa tuwon tsakin eh, lokacin da aka hudu ana buga shi a saman shanun nan ya sha albasa a ratsa shi to wallahi ina ji yaro mai kiwo ya ba zai ci wannan tuwo mm. a kankata wallahi a sha tuwo masu saurare baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya gabatarwa Zahar Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. a hutun ƙarshen mako lafiya.